girma Allah Allah mai girma Arrahimi al Ya Ya Allah Maula Ya Ya Allah Maula Ya so ka amsa ne Maula idan so sai mu koma gida to ya Allah shi Allah ya karba an ba mu ya karbe Allah ya karba an ba mu ya karbe kamar ya an ba mu ai nake Allah ya Allah ya biya bukata mu ne a gaba ba Allah ya karba kuma bai kana ina da gaba gani nan gani nan ka karba an ba mu ya karba kaji wai za mana runto ka karba ne ba ni ne ba wallahi kana ina gani nan amma kai duk wani da ake neman la'anan ne aka same ka an shafe fatiya wallahi me kuma ina eh, kudin suke ga sunan wannan ai cin cin amana ce kamar yaya wallahi cin amana ce wallahi kamar ya Allah to wai kamar yaya alai ya ni da nake gaba kuma ni aka ji karatsi na kuma aka ce ga sadaka sai kurin kuma mun a mun dingina bango a karbe to mun zama kwanta kenan ko kai ka faɗi gaskiya wannan shine shine matsalar ka ba mu aka fara ba ba wallahi jagoran to kai da kake karatu kana mu aka ji ba ci ba ke yi ba wai ce kai din Allah sai nayi yanzu dan girman Allah ka saurara to na saurara abinda nake so da bayyana ta ina ne gashi nan a gaban ina ta ina gashi nan a gaban nan yawa to dan girman Allah wannan rigima bai dace a tsakanin mu idan aka kira ta gaba kari in an kira wani ta baya zan ni ma wurta zan yi dan Allah mu daidaita tsakanin mu mu daina ai tsaya dan ladidi kana ji ko yana jin kan farko lalata ta kace yawa kafin mu fito sai na ce maka idan an zo an samu a tara sai a raba mu mu samu yaran nan su samu yawwa ai na sha fama wajen kokarin shigowa a nan saboda dan kankanin tafiya zan yi sai in ji zazzabi ya fara ratsa dan hutu ne kai ah, ma arzikin da muke da shi Allah ya ma ya mana arziki da yanzu duk inda kika je kika ga an rubuta no no parking ai it's my own da <laughs> wani Allah shi kuma tsoho na duk inda shiga an rubuta stuff stuff ko a ina ne a baɗin ƙasar nan to nasa ne <laughs> ah, ai mu ɗin ba na wasa ba ne to don haka ki kwantar da hankalinki ke ma zan wayar da ke kamar yadda ni ma na waye da kaina Allah jam gaskiya zan ji daɗi sosai ke ma ina mai tabbatar miki kina da kin taɓa yin passport na fita waje ba ni da shi haba Allah kuwa ba a yi miki ba zan miki taba yi ba zan eh, miki ka san ku dama ina son in ga na fita daɗi jan lalle kuwa da na ji daɗi sosai hm, ai ni da ka gama mun komai a duniya Allah Allah kuwa kake ki komi yanzu kina da wata bukata ne da zan miki wani abu da kike so a yi miki a rayuwa ba ni da shi to bari zan karasa wajen motata sun a bakin titi na bari saboda na ga layin naku ba kwalta To mu je raka ka wajen motan taka mana. A'a ba sai kin je ko ina ba ba na son ki wahala. A'a ba sai kin je ko ina ba direba yana can yana jira. Malam kana ta ina ne? Zayyadi a tuko mana malam. Zayyadi dan girman Allah. Zayyadi dan manzon Allah sayyidi watan azumi ne sayyidi watan ibadar Allah sayyidi rana ta jibge mu sayyidi ta dukan mu sayyidi a sai sayyidi Allah malama sayyidi Allah malama sayyidi a sai sayyidi alaba ku mu samu sayyidi sayyidi alaba ku mu samu sayyidi Allah ya saka da alheri sayyidi watan azumi ne sayyidi sai ku ba mu na shayi sayadi har sayadi ai magana ake ko eh. na ji kamar magana ake da shi kan mali to kana rinka zuwa bara nan an lituma kaho kenan ai mahaifina ne kwarai kwa wallahi mahaifin mu ne lituma kaho mahaifin ka ne da mu kwa mahaifin ka eh? wannan eh, barawo ne ba eh barawo ne ba shi ne mahaifin sa ne barawo ne barawo ne shi ne ne mahaifin sa ne Allah kai wallahi ban mahaifin nawa bane ah, ah, ah. nawa lituwali ake cewa da shi tuwali shi kuma wancan barawan kaji liti kawo. yana yi rinka zuwa niyar ku ta biku sayari ta arziki ce sayari ko dai ta ce sayari ku ba mu za mu tashi sayari yunwa ta ishe mu sayari a ba mu na Allah sayari wallahi waɗannan da shaɗin sayari danna subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa